Hoto na sha tara Toma yana ɗaya daga cikin almajiran Yesu, bai tafi wurin kabarin Yesu ba, saboda wannan bai gaskanta Yesu ya tashi ba. Toma ya ce, Idan ban ga shaidar ƙusoshi a hannunsa ba, idan kuma ban sa hannuna ga haƙarƙarinsa ba, ba zan gaskata ba. Kwana takwas daga baya, Toma da waɗansu almajirai suna zamne cikin wani gida, sai ga Yesu ya shigo ba tare da ya bi ta ƙofa ba, sabon jikinsa ruhu ne, da Toma ya ga Yesu, ya duba hannuwansa da haƙarƙarinsa, Toma ya gane da Yesu, ya kuma yarda.